Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, sashi Hausa na studio Kalangu ya ma gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa Nijar ta samu lambar zinariyarta ta farko a wasannin Francophonie karo na takwas da ke gudana a ƙasar Cote d'Ivoire. Yau ake kawo ƙarshen taro kan kwanciyar hankali a yankin Sahel a birnin Bamako na ƙasar Mali. A Ayoru an ɗauki sabbin matakai domin kare dorinnai. A shirin musamman akwai ƙarin haske kan sabbin lambobin motoci da aka bullo da su a Nijar. Ana ci gaba da gudanar da wasannin farankofoni karo na takwas a birnin Abidjan na kasar Cote d'Ivoire. A jiya aka bayyana sakamako dangane da kwamɓalar rubuce-rubuce. Ɗan ƙasar Nijar mai suna Andre Razak ne ya lashe lambar zinariya a wannan fanni. Marubuci Adamu Ide, shugaban alƙalai na tantance masu shiga waɗannan wasanni a Nijar, ya bayyana cewa wannan nasara na da muhimmanci sosai a fannin rubuce-rubuce na Nijar. Ba mu yi tsammanin Nijar ta kai ga wannan matsayi ba, saboda waɗansu ƙasashe sun riga sun yi nisa a wannan fanni na rubuce-rubuce. To sai dai tun lokacin tantancewa ne muka fahimci wannan matashin yana da hazaƙa da basira. Ya gabatar da wata ƙasida ne kan wani sashe na abin da ya faru a Kunakiri, wanda ya zo ya juya zuwa wannan gasa ta ƙasa da ƙasa. Ya ƙara yi masa gyaran fuska fuska ne domin ba shi wani fasali a cikin rubuce-rubucensa. Za ku ga cewa yana da basira a gaskiya ya nuna hazaƙa sosai duka da yake wannan wani sabon fanni ne a fannin rubuce-rubuce mai wayar gaske amma duka da haka ya nuna iyawarsa. Or il A yau ake kawo ƙarshen taron muhawara kan zaman lafiya da yaƙi da matsanancin aika-aika a cikin yankin Sahel a wato Bamako babban birnin ƙasar Mali. Gidauniyar ƙasa ta demokradiyya ta tara ƙungiyoyin fararen hula na ƙasashe wato biyar mambobin g Sahel a tsawon kwanaki domin samar da matakai da hanyoyin yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Jennifer Kamara, shugabar tsare-tsare wato a Afirka ta yamma da kuma Afirka ta tsakiya. a wannan gidauniyar ta yi ƙarin haske kamar haka. Akwai muhawarori da dama da aka tattauna a kansu. Akwai batun kare haƙƙin ɗan adam, gyaran fuska a fannin tsaro da canza yawo tsakanin sojoji da fararen hula a yankin Sahel da matsalar shiga matasa a sha'anin ta'addanci. Sannan mun yi bayanin rawar da ƙungiyoyi suke takawa. Sakamakon da muka cimma a ƙarshen zaman taron shine ƙungiyoyin fararen hula da muka gayyato a wajen wannan muhawara inda za mu kafa wata ƙungiya da za ta yi aiki a ƙasashen da ke baiwa ƙungiyoyin fararen hular damar aiki tare ta hanyar iyakoki domin samar da mafita a kan hanyoyi da suke da nasaba da addini da kuma al'adu a wannan yanki na Sahel. Wakilin ma'aikatar bunƙasa demokradiyya ta Amurka NDI a Mali kuma mai jagorancin muhawara wato bage hima ya bayyana cewa yaƙi da ta'addanci shine tafiyar da mulki na gari da kuma mutunta hakokin bil'adama. Harkar tsaro shine cikamakin 'yancin ɗan Adam, abin da ya sanya na fi matsakaimi a wajen muhawarata a kan jagoranci nagari a turbar demokaradiyya. Saboda da zaran bamu da jagoranci nagari da ke iya tabbatar da tsaro da daidaiton ƙasa da kuma zamantakewar 'yan ƙasa to ba shakka akwai babban ƙalubale. Shin a yau ana iya tashi daga kidal zuwa gawo ba tare da fargaba ba ko kuma a tashi daga boso zuwa ingingimi ko difa ba tare da wata fargaba ba idan ana maganar jagoranci nagari a tubar demokaradiyya to sai an inganta fannin tsaro abin nufi wakilan al'umma su ne ke da nauyin sanin yadda ake tafiyar da duka waɗansu abubuwa da suka shafi harkokin tsaro A jiya ne gwamnan jihar Maraɗi Zakari Umaru da gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari suka rataba hannu akan wata yarjejeniya a Maraɗi dangane da kai da kawo jama'a wato a tsakanin yankunan biyu. Ministan tsaro Kalla Muntari ya yi amfani da wannan dama wajen taɓo batun tsaro musamman yaƙi da ƙungiyar Boko Haram sai mu saurare shi. lokacin da boko haram ta yi kamari a najeriya da niger da mun ka zamna mun kai shawara mun kai wannan force da ake ce ma fmm yau kwanciyar hankali tana nan tana komowa a cikin ƙasar najeriya wannan yankin a cikin ƙasar niger ta wannan yankin gwamna yana tabbatar maka nan cikin jihar maradi mirgiman aza sansanin soji na tsaro wanda za su kula kawai da iyakan da lahiyar jama'a sun samu horo na musamman an musu bataliyar sunan takarsu don su kula da irin wannan aiki. ina tana maka cewa muna da askarawa wanda ke aiki tare da naku da namu akan iyakanmu don su ga jama'a mu lafiya lahiya ta tashi lafiya abin da ya yi saura shine haɗin kai na jama'a inda duk an ka san akwai mu a faɗe shi a yi ma samari magana don wanda ya saki hanya ya komo ga gaske Shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya karɓi sabon kwamandan na rundunar sojojin Faransa Barkan, General Brino Giber jiya da Marice, wanda ke tare da rakiyar kwamandan mai barin gado na wani runduna wato general francois xavier a ƙarshen wannan ganawa kwamandan mai barin gado ya bayyana cewa sun tattauna yanayin tsaro da ƙoƙarin da barkan ke iya kawowa a yakin da take da ta'addanci a ƙasashe biyar na sahel tare kuma da haɗin gwiwar sojojin nishar Majalisar Dokokin Ƙasa na ci gaba da zaman taronta na gaggawa karo na biyu a wannan shekara ta bakwai Jiya 'yan majalisar sun amince da jadawalin ayyuka wanda ya kai ga kawo gyaran huska ga dokokin tafiyar da ayyukan majalisar. A ranar Juma'a mai zuwa ne 'yan majalisar za su sake zama domin gudanar da nazari kan daftarin doka da ya jibanci kundin zaɓe. dan majalisa malam kimiyya mustapha a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pns tarayya ya yi wa michel deji ƙarin bayani Wannan gyaran fuska ya shafi abubuwan da za a tattauna ne a kan daftarin tsarin tafiyar da majalisar dokoki ne. A cikin waɗannan ƙudurorin doka a wajen wannan zama za mu yi amfani da damar domin kawo gyaran fuska a cikin tsarin tafiyar da dokokin majalisa. Kiran taron majalisar gaggawa na biyu bai kawo waɗannan batutuwa ba, inda a yau mu 'yan majalisa ne muka kawo batun kafin domin samun dokokin tafiyar da majalisa a kammale domin tafiyar da ayyukanmu da kyau. Sama da dorinai ashirin da bakwai ne masana garuruwan da ke gewaye da ruwa da waɗanda ke bakin ruwan isa suka wato suka hallaka a yoru a jihar Tilibiri tsakanin watan juyen da ya gabata da kuma watan juye da muke ciki. A sakamakon haka an kama mutane da dama sannan kuma an ɗauki matakai domin kare waɗannan dabbobi. waɗanne matakai ne kuma mecece makomar waɗanda aka kama gungun muhammad dantani ya tuntuɓi prefen ayoru jandori shi a galahar domin samun ƙarin haske An ɗauki matakan kariya da kuma faɗakar da kawunan shama'a da suke cikin garuruwan da ke kewaye da isa domin fahimtar da su mahimmancin waɗannan dabbobi ga tattalin arzikin jihar tilaberi ga baki ɗaya. Saboda a yau wajen ya zama keɓaɓɓen wuri na zuwa yawon buɗe ido da ya dace a kare shi. Saboda a yau idan wannan wurin an san shi a cikin ƙasa da ma ƙasashen waje to ta dalilin waɗannan dorinai ne da ke rayuwa tare da jama'ar garin. Yanzu dai an daidaita abin jama'a da aka tsare waɗansu an sallame su, waɗansu kuma an tsare su a gidan kasan tilaberi. Kenan waɗanda ba su da laifi za a sallame su, kuma waɗanda suke da laifi doka za ta hukunta su. Wani haɗin gwiwar mawaƙa na Nijar sun gabatar da wata wasa jiya da misalin karfe hudu na marice a gidan al'adu na Difa da sunan zaman lahiya. Manufar wannan shiri shine mawaƙan su kawo nasu ƙoƙari wajen maido da kwanciyar hankali a wannan yanki da ya fama da hare-haren 'yan ƙungiyar Boko Haram. Filo Ladiba na cikin tawagar mawaƙan ta kuma yi wa wakilinmu Adam Babu Karna ƙarin bayani. Wata babbar wasa ce da za ta haɗa duka 'yan ƙasa domin nuna ƙauna da muke wa al'ummar Difa, saboda abin da yake faruwa a Difa abu ne da ya shafi dukkanin gabaki ɗayan ƙasar Nijar. Don haka gashi mun zo tare da sauran mawaƙa. Zuwa a Difa abin bai zo muna da sauƙi ba, ganin cece can da muke ji nan da can. Amma duka da haka mun ƙudiri aniyar zuwa da kanmu domin tabbatar da gaskiyar abin da yake yake faruwa, inda da muka zo mun tarar da aka siyan labarun da muke samu a kan tifa. Mun kai akalla mawaka 20 inda mun zo ne domin nuna wa al'ummar muna tare da su. Euh, euh, euh, Allah ya yi wa ɗan majalisar dokoki na jam'iyyar PNS tarayya Isaka Ali rasuwa jiya da marece bayan ya yi fama da wata gajeriyar rashin lahiya. a maraicen yau ake gudanar da jana'izarsa a makabartar musulmi da ke unguwar yantala marigayi isaka ali ya kasance dan majalisar dokoki na madawa da sunan jihar tawa ya kuma rike mukamin mataimakin shugaban kotun koli wato hot cour de justice a fannin kwallon kafa ana ci gaba da wasannin karshe na kwamɓalar ƙasa ta 'yan aji na biyu a doso jiya da marice kungiyar espoir ta zandar ta yi nasara kan ɗan kasawa ta maraɗi da ci hudu da ɗaya. yau da safe jeunesse sportive ta tawa ta yi nasara akan antan ta doso da ci uku da biyu a yau da marice university ta yi za ta kara da talwa ta agades a ɗaya bangare bayan ta sha kaya a karawa biyu cikin rukuninta kungiyar mena ta 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai da ke halartar wasannin francophonie karo na takwas a birnin abidjan ta kara jiya da 'yan kamaru a ƙarshe an tashi kunan doki ba ci ko ina su sai da haka an riga an yi washe da kungiyar ta mena kade daga waɗannan wasannin yanzu kuma sai a dakace mu sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa Yanzu kuma sai shirin namu na musamman. An bullo da sabbin lambobi na motoci a Nijar kuma tuni aka fara aiki da su. nike dalilin kawo wannan sauyi a wajen lambobin motocin mai ba ministan sufuri shawara wato isa abdullahi ya yi wa rukayeto abdurrahman karin haske sake-saken plak ɗin ga suna da sabili shidda da aka ca shi yasa gwamnati ya sa a sake plaque ɗin ga sabili na farin code de la route wanda ga jeren du eh, reglementation in circulation code de la route nan kun san mun sake shi yanzu cikin shekara bai a baya cikin code nan an ce duk motoci na bisa kasan mu ya kamata a registration su wuri guda dan ai respecting wannan disposition din cikin code da farin shi yasa mun kai reform din nan na biyu nan nyamai an ka fara an ɗebe wuri da duk wanda ga son shi sama mota shi lamba nan wurin na shi ka zuwa bai kai shi ta yawace yawace cikin gari ba na bidar takardu na samun mutashi lamba wurin nan da ya tai duk ma'aikatan daga shiga cikin haraka sa nimaro ga mota suna nan bisa wurin nan na uku na a gina wurin nan gwamnati ta yi kontra na partenariat public privé da wani privé privé nan shi ya gina wurin nan da ya kara gina wurin nan duk ma'aikata wanda ya kamata su yi haraka immatriculation sun ka koma bisa wurin nan su zamna na hudu kun san da immatriculation inga da muka yanzu shekarar ta goma sha uku kayan da aka aiki bisa immatriculation inga kayan nan kun san cikin turanci ca. aka yi sun yi defase kuma yanzu dai cikin circulation kuna ganin mutane suna da attestation provisoire masu shekara guda masu wata shida ba su samu cartography din su original ba duk waɗannan matsaloli suna muka son mu soke shi yasa mun kai ga reform reform din nan tana dibin motoci dun na bisa ƙasa ga na farin dai motoci waɗanda ba a saba samu su lamba ba da aka hitowa da su da por wannan wanda ya gishe shi ga convoyance su ya kasu wajen gishe wanda adda alhali shi immatriculan motar shi to waɗanga ko waɗanda da da nimaro daga yawo da deja su muna nan muna lissahi don mu tsaye da lokacin da su ko cikin wannan lokaci ya kamata sai su yi imatikilan motocin su ba abin gaugawa na ba ana tsaye da lokaci cikin lokacin nan duk wanda ya tashi yana iya zuwa ya yi imatikilan mota kuma wannan gishe da an ka buɗa in ka tsaye wurin imatriculation ba attestation aka baka ba da ka yi mota ka take yanke shi a baka category ɗinka Wato kun saurari Ida Abdullahi mai ba ministan sufuri shawara a cikin wannan shiri namu na musamman na yau da shi muka karshen labarin namu na madacin yau zan burka da gungun Muhammad dan tuni ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya Studio Kalangu shirye-shiryen Studio Kalangu a Agadez tare da Radio Nomad a kan lamba 101.9 gajeren zango a Tilibiri tare da Radio Tebonse a kan lamba 97.5 gajeren zango a Maradi tare da Radio Garkuwa a kan lamba 107 gajeren zango a filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba ta da biyar biyar gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba ɗari gajeren zango. Studio Kalangu.